أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بلاين الصلاتين الكاملتين على الرسول ومن والاه أما بعد فالسلام عليكم يوم ثلاثة 20 ga muharram hijira na 437 uku ga watan 11 2015 za mu yi karatu na takwas a cikin wannan littafi na ashirya littafin alfazazi wanda ya yi shahara da ishiriniya Allah ya saka masa da alkhairi harfu dali دواء يشفي وإلمك وإلمك يسعد دموعك إن سالت بها فهي تسعد لأن نوم ذكر الموت للنفس يرعد دنا الأجل المحتوم والوام يبعد ولا نفس تستهدي ولا عقل يرشد Da dawa'u tuka magani na tsoron Allah ya shafi yana warkar da mutum don babu irin tsoron Allah wa ilmuka iliminka yusu'idu yana taimakonka wa ilmuka iliminka yusu'idu yana azirta ka daga sa'ada ne domin mai talimi yana cewa wala ya sihu zuhudu wattaqawa ma'al jahal gudun duniya da tsoron Allah ba za su yi ba tare da jahilci dole sai da ilimi ashe ilimin ka yi su in dai an ce yi su'idu sun ɗauke shi minal musa'ada kamar dai yi sa'idu to amma yusaidu wanda yake karhi shine yaudi ka sa'adata ma'ana yakan baka arziki na lahira shi iliminka domin uka hawayenka in salat in sun ciyayo biha saboda tsoron Allah fa fahaya su hawayen tus'idu za su ɗaukaka ka zuwa ga masaukin magabata domin daga cikin waɗanda za inuwa innuwa ranar da ba innuwa sai innuwa ta al'arshin Allah mutumin da yana shi kadai ya tuna Allah ya ji tsoron Allah ya yi kuka kamar da zo sab'atun din nan wa yawma la dhilla illa dhill Allah ka sanya mu cikin su da in nauma hitabatun kwana mana dhikirul mauti mutuna mutuwa hoyo ido yakan hirgita din nafsi ga rayuwa amma rayuwarka eh, rayuwa taka ko ta wasu ai takan hirgita ga duniya takan rauraya ga sha'ani ma na duniya hankalinta ya tashi in matsala ta kai matsala ka ga hankalin mutum ya hita to ya matsalar lahira kenan aina addade mutum ya girgiza al'ajalul mahtum ajalin da aka kaddara ko kuma al'ajalul maktum ajalin da an ka ruhe bilha'i ko bilha'i da na ya kusanta amma wal wahamu shi ke nisan nisanta ajalin gare ka iri ka ka mutu amma sai ka ga cewa ai akwai lokaci mai wato wahami ne kawai Allah dai son da ya mutu amma bai kawo ta kusa ba wala nafsa ba rayuwa ta stahadi wadda ke shari'a taka ke karɓar shari'a ke biɗar shari'a wala akala baka da hankali yurshid wanda ke shirye sheka abin da ya kamata da abtaka wama ala zambin ga aikata zunubi zanibin ka bi hudar zulli zambiya ta kaskanci dirabul amani ƙohohi jam'u darbin ne ƙohohi na gorace-gorace muhulikatun masu halakarsuwa ne fajanibi ka nisanci ƙofa ta zunubi don garamomi na gorace-gorace masu halakawa ne ga wanda wanda ya shige su shi guri domin ɗan adam guri ɗaya shi amma ba zai samu abin da yake guri ba don kowa da guri zai mutu kuma ya hajali tsawo kuma bai barin guri dawar zambe ciwon zunubi rashful mashanibi Tsutsar wushiryoyi na mata laye yashfihi ba wai bai warkar da wannan ciwon naka na zunubi ma'ana biyu ko dai kamar yadda mutum ke tsutsar shirya to ciwon zunubi ba haka shike ba wai abu mai sauƙi ne shi tsutsar wushira to ciwon zunubi ba ka ɗaya ka ce tubtu ai na tuba ko ko astaghfirullah ba haka abin nan a'a ka ji cikin zuciyarka cewa ka tuba tuba ta haƙiƙani tun da yawa ma muka ce astaghfirullah Allah ka yi mai abin gada zanhwadi kuma sai mutum ya rabka har dai mata sun yi haka kaga matsala ce ma'ana ta biyu cewa wani gashi tattare da zunubi kuma ya mai da hankali wurin mata yana rashin lafiya saboda begin su ma to kamar dai a ce shi wannan din shi an maganin zunubi na yadda yadda kuka gare shi to hakikar maganin zunubi a tuba da kuma a sumbunci ƙasa ta hanyar sajada tare da zub da hawaye cikin duhun dare da neman gahar Allah da jijjihi da tsarkake ibada da yawaita sadakoki da addu'a da kankan da kai da mai da abubuwan da ka zalunta da kamun kafa shine tawassuli da shugaban talikai gaba ɗaya kamar da al'imamu a eh, shekhu abdullahi bin hudi ya faɗa a cikin sharhin da yawa wannan littafi ne dawa'il hawa sabubba na son rai ta da uka suna kiranka da magana ta yanayi ta hali kamar yanzu misali idan bisa tana jin yunwa ai ba dumi take ba amma zaka ga tana kuka tana kewaye turke to ta ce tana buƙatar abinci idan mutum ana zamne ka ga ya tashi ya sa takalma ya ce zai tafi ba sai ya faɗa da baki ba to suna kiran ka da halshen halin su min kulli janibi kowane sashi wa kalbuka zuciyarka da aban tutub koyaushe alhali ya taraddado yana kai da kawo bai na ha tsakaninsu cewa wai in karba son rai ko ka in karba son rai dimamul haɗaya kwabuwa da kurakurai in tafahasha in muni ha don mama shi na halaka mutum kullum cikin kuskure da mimu fi'alin kana mai mugun ayyuka to layo jaru ba a tsamo shi shi mai mugun ayyuka layo jaru ba a tsamo shi belaita ma kai to da bai yi ba a'a mutum ya hada cikin kes a ce kai to inda bai yi ba ai ba zai samu da wannan kalima ba kamar da mai daliya ya fada to sai dai a tuba kenan dirzikka ka tabbatar da ka tace wannan silka salkata ka ka tace wannan salkata ka idan ka tace ta wa ka sha mahadahu tsintsan nonon salkaɗin muta'allima mini ka nuhi alhali kana neman ilimi shi shi ka nuhi kenan ka nemi ilimi ka bincike shi hayyazan domin ayyukanka su yi kyau sannan kuma ka koya ma wani ilimi din kaga ka tace komi da komi dama alaƙar nono da ilimi tun dai hadisin nan na bukhari wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya mahulkin ya sha nono ya miƙa masa dina umaru radiyallahu ta'ala anhu to sai da ya ce ya ji ƙoshi ga aka yi hune to aka tambaye ma'aiki fa ma awwal tahu ya rasu ya ce al'ilmu ilimi ne shi alaƙa ilimi da nono nan duhita an musibanta sheka walakin sai dai latu hissu ba ka ji ma da yawa ta'amal fata saurayi ke jan makabta ya kamar ya makabta an da'ihi daga ciwo ne wa homu kusur alali shi ke halaka shi shi ke kashe shi shi wannan ciwo kana cikin matsala ka tuba ka gyara aƙida ka gyara ɗabi'unka kaki to sai bayyana ciwon da ya an musibantar shiga sai ce duhita an musibantar shiga bi kalbin da zuciya alidin mai sandararren zuciya mai tsanani laisa ya kashe wanda bai da tsoron Allah da niyyan alhali kana kaskantacce ka zandin ka ce kyastu kake faƙidil wari wari wanda ya rasa kunnuwa swalidi kuma gashi shina sauti mana kana ta faɗar za ka aikatawa za ka gyara ba ka gyara ba to haka kyastu a ta kyasta yana ta kuka amma bai kyastu ɗin ba to ka yi kama da shi da rubin kana mai yawan dawama akan wahala ala duniya ga neman duniyarsa kalidi kana mai tarawa lil mali ga dukiya to abin da nake imani su da isaya ita batun aiki tukuri lid duniya don neman duniya kawai kai dai biɗi lalurarka sai ka tsaya nan falasta bi khalidin domin ba za ka dawwama ba mana mutum ya tara dukiya amma ya batta amma ha kakka ji na ce da isa duniya ka ga cewa gaba dai ina nuhin ka bar neman duniya a abi haddika sai itiras ka samu rabon ka fi duniya ga duniya Allah ce wala tansa nasibaka mina duniya amma ka sani ko kana neman duniya wa dinuka addinin ka aukadu ya karhi ƙarhi fa wabtagi fi ma ataka Allahu daral akhirata to kaya kuma ga walatansa nasiba kamar na duniya duk da cikin aya guda to kenan mutum ya nemi lalurori na abinci da dai sauransu to kenan hadari ne matsala ce ga mutum ya hita batun lahira domin neman duniyarsa ya tabbatar da koda yana wani kasuwanci komi to ya tabbatar da akwai kaso wanda yabba neman ilimin addini da aiki da shi don in bai yi hattara ba ga aƙidu nan ana watsawa daban-daban kowa zai ja daga ya ce shi a daidai wani zai kawo sabuwa aƙida da ba saba da ita ba ya ce lalle sai an bi ta din kuma zai samu mabiya domin ba a neman ilimi an yi ta faɗa a tashin a neman ilimi amma ana ganin kamar wasa ga shi nan abubuwa sun sassabci ya zambilla da haftaka ba da katun kuɗa addina lahira bi duniya saboda neman duniyarka subhanallah kabba da lahira aka baka duniya zalika wannan da ka yi ayatun wata irin alama ce dalilin wani irin manuniya ce ala humkin ga wautanka kuma wa gayatun kai kul ne kai koli ne fil khusr ga hasararka subhanallah da hikta an tunkuɗa ka an nisanta ka da rahama Allah idan ina ya tunke banta ta Allah lam tudrikanka bata riske ka ba bata cin maka ba da rai ta kafa sani ba wai baka sani kana da ilimi walakin sai dai da rayatun ilimi mai amfani lam tufid ka bata amfani ka ba mana domin kana ta'addanci na zuwan alhali kana wanda ya hita daga da Allah fa anta zahilu kai din ka hita batun ilimi da aiki da shi almutaammid kuma wanda ya ganganci ga barin aiki da shi kaga akwai ta'adiya kenan akwai ta'addanci wani zai murje ido ya tabbatar da abu gaskiya ne amma ba zai amfani da shi ba watakila gaskiya ta hito ga wani wanda ba shi yake so ba dana'atu nafsin bukhuluha bukhuluha rowa ta rayuwa mubtada'un mu'akharun ne to dana'atu nafsin shine khabarun muqaddam kaskanci ne ga rayuwa rowar rayuwa kaskanci ne gare ta ga shari'a akwai matsala ga maruwaci domin marwaci ya nisanta da rahama Allah ya nisanta da mutane kamar da shehu abdullahi shehu usman ya faɗa cikin tambihul gafili na nashi sannan al'ada ma ga adatan marwaci ba a son sa zuhaha ka nisantar da an anhu daga ruwa mana to kana iya nisanta rayuka daga ruwa ko da kana da siffa ta ruwa ka kama yin kyauta sannu sannu sannu sannu haka saba kila ka ta tafi ba mutum naira dubu rayuwarka na iya nuna ma mai sassu ɗari biyar kyale ta kawai in ma ba ka ba ka rage to yana daga cikin hikimar zaka a koya maka kyauta ka raba dukiyarka arba'in ka bada kashi guda amma wani sai dai ya shiga wuta ba zai hisuwa ba da ni ta ka kaskanta idan tartar riya in ka zaɓi riya wa shuhaha da kuma rowar rayuwa wa man yuka shuha nafsi fa ulaika humul muflihun du'a'uka addu'arka ne ibadarka da kake yi fi da'ati cikin da'o'i na Allah kullum kana cikin ibada karsara haƙiƙa ya zan shi ne tsarki na rayuwa domin uka hawayenka da ka wurin tsoron Allah uhurun tsarki ne lizunubi ga zunubanka fasuhaha zubda su ka tudda hawayenka mana da rakan alhali kana bibiya kullum kana tushe su fa uku ba abinda a ƙarshen zalika suhi wacan zubsuwa da kake ta hamudu za ka gode ma Allah wata nusa ta sudu za ka girbi alheri za ka same shi cikin ka a yi masa kama da shi ita an yi ka ila islahi nafsin zuwa ga gyaran rayuwa da imatin kaskantattar rayuwa ba mai ita rayuwa wurin kashi bakwai ce akwai nafsun rutun bisu'i akwai nafsun mutmainna akwai nafsin radiya akwai nafsin mardiya akwai nafsin mulhama da dai sauransu akwai nafsin lawama da hatka ita rayuwa ta halaka ka can cikon da bakwai nafsin kamila da hatka ta halaka ka bi ausafin da siffofi kibahin masu muni matan abin zargi irin ruwa da tsoro da sauransu kenan dai ana nuhin ka yi kishiyoyinsu ka zanka kyauta ka bar tsoro da sauransu da shat ita waccan rayuwa ta nutsace ka fi ƙitalin nafsi a kan ka yaƙi rayuwarka mai kyau za ta shakimatin ma'abuciya hankuri ita rayuwarka wadda ba ta da girman kai kenan waccan mugunyar rayuwa nafsun ratun bisu'i ta nutsa ka ka yaƙi wagga rayuwa ɗin ta ƙwarai nafsun lawama da dai sauransu bifita an umurce ka ila ta dabiri nafsin ka gyara rayuwa ka saki matin mara lafiya mana ka gyara ta mana kai ƙoƙari domin tarku mata ta'awwadu barin abin da ta saba shadidin yana da wuya yana da tsanani alaiha ga rayuwa to nan can da aka ce da shatfi kitalin nafsi za ta shaki matin wato akwai wanda ke taimaka ma kansa akan ya yaƙi runduna ta iblis akan taimakon runduna ta iblis amin ya taimaki kansa kenan ya goma iblis baya duk abin da yake so shi zai ya zambi min hadihin nafsi akwai kuma wanda zai taimaka ma hankalinsa akan yaƙin mugunyar rayuwarsa domin ya taimaki rundunar Allah shine addini Allah ka sanya mu cikin wannan rayuwa to nan da yace barin abin da ta saba yana da washi Abdullahi ce yace nahatul Lijibali bil asabi ahwanu min izalatil hawa idza tamakkana fil qalbi yace ka kama sassaka ka kama kirtar duwatsu manya manyan duwatsu da farutta ya ce wala ya yi sauki bisa ga ka ya son rai in ya zauna cikin zuciya sassaƙa duwatsu da warutta ka kama ta kirtar duwatsu ya yi sauki bisa ga jaye son rai ka sai son rai bala'i na shi diyaru ka diyaruka ka fi duniya ga duniya in ka hankalta kuburun kabruka ne a manta da ka zauna su mana can za mu cin wahalhe illa kaburin wajen na a cikin littafinsa an yi shi cikin ishirin ya wahal illa a kaburin wajen iso to haka duniya take yanzu gidan da kake zamne kai mutum watakila kabrurruka na waɗanda sun dade har kai baka san kabrin wa annan ba haka an zamne saboda daɗewa ta da kullum tare da bai kamata ba domin kabari hubusi ne ga wannan da an kasa a ciki da nifta kayan rashin lahiya bi amalil gina da gorace-gorace na wadata idhamanta khamanta lokacin da ka kaddara su ga rayuwarka haka ka kaddarta mu rayuwarka abubuwan da za ka samu na yau da kullun haka shi yasa ka sa ta rama ita rayuwarka kuma ka meshe ta abin wasa ga shaidan yana juya ka yadda yake so yana sawwara maka gori gurace da hafta ka yawaita da yunan ba su suka ala nafsin ga rayuwarka da ha aka biya su su ba su suka din nan da duke mutane da cin mutuncinsu ka ci duke mutane ko kai masa giba da ha turbade turbaden rayuwa irin girman kai kattalatun masu yawan kashe ka ne in ha in ka amince musu fakun ka kasance hadiran mai harga mai kiyayewa fahaya ita rayuwa din al'adu ya ce almuwaddidu amma mai nuna son abin so gare ka a ada a duwika nafsuka mahi ƙiyayya makiyinka to shine rayuwarka kamar yadda aka faɗa da rasta ka shuɗe bila zadin ba guzuri shi guzurin tafuzu wanda za ka rabauta bin shi da ribarsa da leta ka yi wala ta jarin ba kasuwanci turajja da ake maka fata bi ribhi da ribarsa domin hadisi ya ce in ɗan adam ya wuce duk aikinsa ya kace in ba uku ba don haka mutum ya tabbatar da yasu daga cikinsu au waladin sali ya da'u lahu da e, e, ilimi mai amfani da kuma sadakatun jariya irin gina masallaci da wani wurin ruwa da zai sauransu da lihita kayi tahiya da kyar da kyar zambin saboda nauyin zunubi mustadirin kana wanda ya hirata bi qubhi saboda muni mustadirin yana wanda ya watsu shi zunubin bi qubhi saboda muni ne yawman kana sharu mustadirin ka duhunka abinda ka ne duhunka ma'ana bakin gashinka ta wallahi ya ba da baya mana in ya ba da ba mi attahi eh bakin gashi in ya ba da ba wani attahi horin gashi horora to fasta ida don haka kai tattali da subhi don sahiya ta yana nan ta yi. horin gashi ke da isti'ara zalikal ahadu wancan zamani allazi kunta ta ahadu wanda ka saba yarar kana yaro maza ya wuce yanzu an samu canji haka ka canza baiti na ƙarshe da harta ka kaskanta iza harta in ka bayyanar da jahadahu musulun ga addinin Allah ta ilhalka hitabatun talikai don ba su ema komi hadisi ya ce alam an annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak aw kama qala duk duniya an ka taro amfani ka ba za su amfani shi ka ba sai abin da Allah ya rubuta maka haka da sun taro a kansu cuta maka ba za su iya cuta maka sai abin da Allah ya rubuto gare ka jaffatil aqlam wa duwifati sahifa wa duwiyati sahifa au kama qala to ita batun talikai walzam ka lizimci baba maulaka kohon matalicinka mujibin lamarin ka wahada hushe kadai ka dogara ga Allah mana komai zai yi ma shine al-muguni shine al shine al dawama alhali koyaushe ka tabbatar da kayi haka wa ka kayi yunkurin an tuwafiya ka cika ahdahu alkawalin Allah da inna sahita batun mutane kakka ka yi kwadayi ga dukiyoyin mutane domin dukiyoyinsu masoyansu ne kana neman su baka masoyansu ka kashe to za ka ga mutum na ƙinka can mai makama na cewa wala turajjil wadda mai manyara annaka muhtajun ila falsihi ya ce kakka sa tsammanin so ga wanda ya ga kana kwaɗayin kuɗi ne kakka sa tsammanin yana son ka hadisi ya ce wanda shi ma addadin harka wa is had fi ma inda nasu hibbukan nas kai gudun abin da agun mutane sai su so ka? to da in nasa hitabatun mutane mana wa kasud kai nuhin babu maulaka Kohon mujibincin lamarin ka wahada hushi kadai idan kunta in ka kasance tuwahidu kana kadaitawa an ilmil yaqini daga ilimi na yaqini akwai khabarul yaqin akwai ilmul yaqin akwai ainul yaqin wanda anan ba wurin zuba su bane saboda lokaci ya tafi da fatan Allah subhanahu wata'ala shi ƙarasa mu yi gudun wannan duniya walakantatta Allah subhanahu wataala duk abin da an wannan mai littafi na abin da yake umarni mu mu aikata ko kuma yake hannu mu mu bari Allah ka sa mu ɗabbaƙo akan wayan ga al'amurra shi annabi sallallahu sallama da iyalan gidansa da abokansa da waliyai baki ɗaya ba tare da wari ko guda daga cikinsu ba alhamdulillah sunan da aka yi magana na malam waisu marina a ra'asibi din nan aka yi shi kuma yarinya ta samu babban suna shine ishatul humaira da fata allah ka raya ta bisa ga sunna ta a naimu sallama ka ba su lafiya baki dai kuma ka ƙara hore abin tukalifi sauran masu cikuna na musulmi allah ka ji shi su lafiya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh